Salamu alaikum masu saurare, za ku saurari wannan kafida ne daga baki na newa da wutan garin gari ne. Neman ƙarin bayani zai neme ni a nan ba na kamar haka. six sha saurare lafiya. Shau bara wa Allah ne ku bar tambaya wallahi